jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu barkanmu da warhaka barkan ku da sake kasancewa da mu a wannan tasha mai albarka hausa bakwai tauraron al'umma inda ni ahmad lawan zan gabatar da sabon shiri mai suna zauren matasa masu kallo kar ku sake a baku labari ku biyo mu domin ganin abin da za mu kawo muku a daidai wannan lokaci ina tare ne a har ila yau da yakubu dauda mataimakin mai kula da harkokin wajen zauren matasa yana hannun dama na hannun haguna kuma ina tare da muhammad lawar wanda aka fi sani da lele mai bawa shugaban sabon kallo shawara sai ta wancan tsarin ina tare da musa musa a matsayin shi na maga takaddan wannan kungiya ta sabon kallo to masu kallo da sauraro za mu shiga cikin shirin namu kai tsaye alhaji yakubu dauda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. to ya hanya alhamdulillah ya jama'a ya kowa da kowa kowa da kowa to wannan shiri mai albarka allah da ikon sa da ku za a fara wannan shiri wanda ko ba kuma mun samu labari da cewar wannan kungiya ta ku ta zaura ta e, kungiyar sabon kallo ko mm. na kokarin taimakawa matasa insha allahu ranar asabar abin da ya sa muka haɗa ma wannan zaure domin mu ji muke tafi da ku to a matsayinka na mai kula da harkokin waje na wannan kungiya na baka damar yi wa masu kallon ka daidai wannan lokaci sallama da kuma da gyara zama a wannan zaure to da fata zan mu fara gaisuwa mu fara gode da allah subhanahu wata'ala da kama rana ta ya ba mu karfin zuwa wannan waje yan fara gode da pdg ma'ana abdullahi sadu da ya buɗe mana wannan fada mai alfarma mai daraja mai amfani daga nan zo kuma zan gode muku zan gode da iyayena ma'ana su shugabanni na fesdan garba audu su muhammad lawal lele su sakatare musa dan juma da su gamula wannan kenan eh, mun gode kenan da fatan jama masu kallo sun je ji kuma gaisuwan da ka tura mika musu sun yi farin ciki daga ganin ka an ga matashi madubin kan nan ma kawai yana nuna cewa matashi ne kai mai jini a jika sai maman lawal wanda aka fi kiransa da lele wanda shi yake ba wa shugaban wannan kungiya ta sabon kallo shawara shi ma yana hannun haguna ah, mamman lele assalamu alaikum wa alaikum to gashi mun baka damar gyara zama a wannan fada wanda an kun biyu ana jin sunanka kokarin da kuke musamman ma wannan kungiya ta sabon kallo a koda yaushe yau ga ka me za ka faɗa wa masu kallo a daidai wannan lokaci ah, abin da za mu gaya wa masu kallo muna yi wa allah godiya ta kula da ya kawo mu wannan waje lafiya da kuma muna fatan abin da za mu tattauna akai ya zamanto mana za mu faɗi alheri daga somin shi har zuwa ƙarshe inda kuma za mu yi kuskure to shi a yi mana gyara kun san daman matashi a kowane lokaci idan ya tashi wasu abubuwa dole ne ya ɗan dinga zarcewa ya ɗan dinga sannan kuma na miƙa gaisuwa wa president domin wannan ƙungiyar sabon kallo wato adamu usaini na biyu wato sarkin hausawa duwala ina miƙa masa gaisuwa sannan da shugaban kungiyar sabon kallo shi wanda muke kiran shi patron wato garbawo sannan kuma iyayenmu da sauransu mammalawa kenan wanda aka fi sanin dalilai mun gode sosai sai wanda ya rike wannan kungiya don sanin kanmu ne da cewar a da yaushe in aka rike wanda ya rike kungiya shine magatakarda ko ba gaskiya ba wanda musa musa mun yi sa'an samun shi ma a wannan farfajiya mai albarka malam musa musa maraba da zuwa salamu alaikum wa salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muhammad lawal ahmad to yau a matsayinka na magatakarda na wannan kungiya mai albarka wanda muna gani kokarin da kuke a koda yaushe wurin tafiyar da matasa amma kuma ta hanya mai kyau ga ka Allah ya kawo ka wannan zaure mai albarka wannan tasha hausa bakwai tauraron al'umma to sanin kanku ni da cewar muna da labari akwai taron da kuka hada taro ne na musamman wajen bawa matasa kyaututtuka wanda suka ci su yau gashi kun zo ya kamata in maka tambaya matsayinka na magatakarda ko me yasa kuka yi tunanin haka to da farko dai muna gode da allah subhanahu wataala da ya dama wannan fada to dubun gaisuwa da alheri a wannan mai gidan wannan tasha abdullahi saru da kuma duka wanda suke ganin mu a wannan lokaci to lawa ahmed in zan amsa na da wannan tambayar da kai mini me yasa muka yi kikiro wannan abin in. to yau shekara bakwai kenan muna yi muna ba da yara kyauta wanda suka ci examin su me yasa eh, suka ci jarabawa me yasa muka kikiro wannan abu saboda kun gani mu yi makaranta ko kuma ce muna ci gaba da makaranta to a wani zamani za ka gani mu ba mu samu wannan alfarma ba to shi zama cewa yaran da muke muna ba da ku ku da remis nivo kowane shekara a banza abinda da yake mana ciwo za ka gani ku muke ba da kanninmu mu ne muke ɗaukan duk lokaci duk lokutukan mu baya da wannan ku to amma ba mu samun yara da suke zuwa da yawa to shi sa muka gani me yasa yanzu me za mu kikiro yanzu da zai sa shoran in su gani ya jawo hankalin su shi muka ce ok to bari mu bude. musu mu baya da waɗanda muke ba da kado da muna ba da waɗanda muke ba da kurun to mun gani cewa abin ifa kuma bude shi nan shekara uku da suka wuce she muka bude ya zama cewa muna ba da duka yara to abin da ya sa kenan muka bude wannan abin na ba da tallafawa matasa to kafin a ce kuma na ƙara komowa gare ka na tare a nan a gefe na da muhammad lawal wanda zan masa tambaya akan cewa na ji takardar wannan kungiya ta sabon kallo ya ce yau shekara bakwai kenan kuke assasa kuke kokari wajen ganin cewar kuna taimakawa matasan da suka ci su a wannan gari namu mai albarka to birnin duwala to shekara bakwai ko ba komai dai gaskiya shekarun na da yawa to shin akwai wanda yake tallafa muku a baya ko kuma akwai wayanda suka ɗauki nauyin a koda yaushe in kuna da wannan taron suke baku kuɗi yake ba ku kayakin da kuke rabawa yara eh, na farko abin da zai faɗa ita ƙungiyar sabon kallo ƙungiya ne tukuna da take zaman kanta yau shekara bakwai kenan muke abu guda ɗaya tun muna nan mu biyar muka iso mu ashirin yau muna nan mun fi ɗari biyu kuma duk ƙarami daga cikinmu wanda yake da bakaloriya ne a cikin ƙungiya to mun lura akwai abubuwa da yawa da matasa musamman wanda suka je makaranta suke fuskanta domin yau mutum da baya da ilimi akwai matsala to ya kamata a ga wayanda suke zuwa makarantar yin mugan da za mu yi mu tallafa wa junanmu ita kungiyar sabon kwallo daga cikin ayyukan da take wato abu ne tukunin da muna so mu haɗa duk matasa da suka je makaranta ko kuma su diplome in community in mu mu haɗa kanmu mu ga yadda za mu yi mu tallafa wa kwamitin mu da baki ɗaya mhm. na farko kenan na biyu kuma matasa za su ga sun je sun makaranta suna da matsalolin aiki da sauransu ka san yanzu a kamaru sha'anin aiki yana nan tre complicated mhm. yana daga cikin aikin sabon kallo mu ga yadda za mu taimaka wa junanmu yara da suke da matsalan su stage de vacance da sauransu su ma muna kokarin tallafa mu sannan yan mu da wasu samu sun je sun makaranta ba muna da wani proje da muke kiran shi proje in yaƙi da jahilci wato da akwai wa'yansu wanda za kawo yaro ma ya kawo bulletin gida ka gana da matsalan karantawa nud yaro kaga shi muka ce namu mu dinga karantar da iyayenmu maza da mata da kuma kanninmu da wasu samu sun je makaranta ba daga nan sannan ta fannin ma aiki kamar aikin makaniki electricity a gyaran wuta da sauransu sauran matasan muna gani wanda ba su makaranta ba mu gaina za mu tallafa wa junanmu mm-hmm. amma kam maganan kuma inda sabon kallo take samun kuɗi kasan farkon abu idan za a yi tukula ku 'yan kungiya tukula kuke fara haɗa abubuwan ku mai da dala biyu dala ishirin haka muke haɗawa a nan ya fi albarka kasan ita sabon kallo kungiya ne da take nan kamar mutum kasan mutum ga kai ga hannu ga kunne in an cire waje daya a ciki za a samu matsala to haka ita ko kada ka cikin sabon kallon kai kai kake kuwa kafa kuwa ido ka san duk wani abubuwa idan akwai in abin nan ka san shugaba shine kai kuma idan kai yayi kyau duk gaggan jiki shi su yi kyau daga shugaba sai kai kai wuya ne a yanzu kai kake faɗa ni ne wuya to saboda haka mambure ne suke kokarin mai da jaka jaka biyu mu harada mm. kaji na ce muna nan kusan mu ɗari biyu na farkon tukunne inda sabon kallo take samun kuɗin ta kira mm. sannan kuma wayanda suka ga suna kishin cin gaban al'umma daga cikin manya a gari kenan daga cikin manya a gari ko babura take za su ke ganin suna kawo nasu agajin amma a gaskiyar magana ita kungiya ita take finansiyan shungullanta a komai da komai a sosantar kusa to kamar shekarar nan mun yi sa akwai su kamfani da suka ga kokarin mu ashe duk shekara bakwai ayyukan da muke suna gani to shekarar nan sun ce za su raka mu wato kamar kwar utonon da ruwala don in ka shige za ka ga yanzu haka kare kuwa sai ta za ka ga banderol mu da komai da komai to kullum muna yi tun muna yi muna premium mutane uku mutane biyar mutane goma wancan shekara mun yi premium kusan mutane hamsin to banan nan mun ce yayin da ka san mutum yawan an haife ka kananin jinjiri gobe kuma za ka girma ake to ita ƙungiyar sabon kwallo girma take ta yi to yanzu bana mun ce a kofin sarki za mu kofin sarkin hausawa ranar asabar da karfe tara za mu soma wannan rabu to kowa dai duk wanda ya ji sunan kungiyar nan sunan ta gaskiya kai kama da ta hausawa ko ta hausawa ce ma kungiyar sabon kallo kuma na ji ka ce bara kun ba wa matasa kusan 200 kyaututtuka to daga cikin wanda kuke ba kyaututtukan hausawa ne kawai ko dai kuna haɗa da wasu ƙabilun wanda ba hausawa ba ko wanda ba musulmi ba kasa bahaushe mutum a kowane lokaci idan zai yi tarihin bahaushe bahaushe kasan duk lokacin da yake abubuwansa yana ɗauko waɗansu ya saka cikin al'amuran shi to waɗanda muke ba wa kuka akwai mu hausawa kenan domin kasan mu a ƙungiyar sabon kallon mu wanda muke kira bahaushe wanda yake nan bahaushe uwa da uba ko kuma wanda yake nan bahaushe ta uwa ko uba ko kuma wanda yake zama da bahaushe a wajen kungiyar mu bahaushe ne wanda kuma yake yaren bahaushe a wajen kungiyar mu bahaushe saboda haka akwai arna da muke zama da su yadda kuke fada kiran sanyi da sauransu mm-hmm. duk suna ciki kasar shugaban mu a kowane lokacin yana magana zaman lafiya yadda ake faɗa vivre ensemble idan ka zo sabon kallo duk irin abubuwa ka za ka samu vivre ensemble da musulmai da wanda ba musulmai ba muke taimaka ma to masu kallo da sauraro kuna jin tattaunawar mu da wannan kungiya mai albarka sabon kallo wanda matasa ne gaba ɗaya sun yi tunanin ganin cewar ya kamata a ce a yaushe suna taimakawa kanninsu da suka ci jarabawarsu a wannan gari namu mai albarka ƙasar kamaru inda na yi wa shi ainihi mai bawa shugaba wannan kungiya shawara yake ce min a gaskiyar magana wannan kungiya da farko su da kansu ke taimake keniya ma'ana asusun suna buɗe sun kai kusan kimanin 200 wanda mai dala mai dala biyu mai dala uku suke zubawa abin da ya sa kenan suke samu dan abin da suke saya don ba wa kanninsu da suka ci jarabawa domin ƙara nuna musu muhimmanci da ingancin ilimi to har ila yau dai masu kallo ku kasance da mu a wannan tasha kuma misali a daidai wannan lokaci to a malam lele kun ce muhammad lawal ka ce min kun kai ku kusan 200 haka ko to kuma na da ka ce ga baki ɗan ku karamin ku shine mai wanda ke jaraba wanda ake kira back to ga baki ɗayan ku wanda bai da kwali ko kuma wanda bai makaranta bai sai shiga cikin ƙungiyar ku ba a ƙungiyar mu na nan a buɗe don daga cikinmu in ka lura kullum muna nan da wa'anda kamar misali kai a kowane lokaci idan muna reunion kana zuwa hmm. kaga kai ba dan makaranta ba zan ce kai ba dan makaranta ba ne ba zan ce kuma kai dan makaranta ba ne hmm. amma daga nan za ka fuskanci ko kana ciki ko ba na ciki to amma abin tambaya a nan ita ce ka san dazu da kai magana daga cikin abin da ka faɗa cewa kai karami daga cikin mu a kungiya shine mai bak to shine ke son sani ga akwai wanda za su sha'awan shiga wannan kungiya kuma ka gane ba to abinda nake so sani ainihi in baka da back ba za ka iya shigowa wannan kungiya ko kuma kungiyar tana buɗe ga mai ilimi ga mai zuwa makaranta da wanda baya zuwa makaranta duk zai shiga cikin kungiyar a kungiyar sabon kallo kungiya ne take nan a buɗe da yake ka ga na gaya maka daga cikin activities da muke akwai waɗanda ba su je makaranta muke ba su karatu yanzu idan za mu nuna musu yadda abubuwa yake kasancewa yaya za mu yi in ba su a cikin mu sabe da yake suna nan da mu na farko kenan na biyu kuma tare da matasan muke kullum domin akwai lokacin da ana so a raba mu shi a ce a'a wa'annan sun je boko wa'annan ba su je boko ba to wa'annan abubuwan in wannan lokacin lokacin distraction ya shige da mu da su mun tashi da su mun girma da su makaranta kuma ba kowa ba yake yayin da mutum ya iya karanta da biyawa ya isa to muna kiran kowa da kowa duk wani wanda ya ga ya yi sha'awan zai shiga sabon kallo ko fananan a buɗe da kana da takarda da baka da takarda ƙungiyar sabon kallo yana nan a buɗe daga an ga sakatare ko an ganni ko an ga su yakubu domin a lokacin da muke kaga a sabon kallo a lokacin da muke yanzu kasan muna bukatar relief don yau mu ne gobe ba mu bane kaga in ka duba a da muna nan active kaga yanzu waɗansu kake gani kamar misali yakubu don muna tsamman nan gaba su za su su ɗauki wajen maja takarda ko shugaban ma sabon kalo don mun iso wannan lokacin ɗin da a kowane lokaci muna so ya zamanto a samu rela don abubuwan da muke tambaya kina a kowane lokaci domin yau idan mutane na abubuwa ba sa tuna gobe shi sa muke yawan samun matsala kamar misali sarkin hausa marigayi usaini alamu rabbu a kowane lokaci idan mun je wajen shi shawaran da yake ba mu kenan kada ya zama zamanto ku dinga rufe abubuwa ku bude abubuwa domin da shine president in donar sabon kallo wanda shi muka kafa kungiyar sabon kallo yau idan mun iso matsayin nan dalilin sa ne domin ba ma wani abu bai ba mu shawara ba ko kuma agaji da sauransu don si sa ga sabon kallo ta yi albarka da gaske yau shekara bakwai kenan muke nan a tsaye har yau kuma muna tuna kungiya ne da za ta ci gaba da ci gaba kungiya ne take da takaddun ta gwamnati ta san da zamanta kowa da kowa ya san da zamanta kaya kamar abin nan da za mu yi a kofar sarki kaga shi su prefect kaga mun samu autorization da komai da komai to haka abubuwa ya kamata ya dinga shigewa kasan turawa na ce le respect des lois conseil prescrit et liberté duk wani abin da kake so ka yi ya zama to kana cikin ka'ida to daga cikin sabon kallon in kenan ok mun gode kenan a ah, muhammad awal lele gudunmawar da ka kawo game da wannan kungiya zan dawo gare ka ah, na komo kan yakubu dauda yakubu dauda eh, yadda dai shi ainihi mai bawa shi shugaban wannan kungiya shawara ya ce kana daga cikin matasan da ake ji da kai ake ganin cewa gobe za ku iya maye su kenan kuma wannan karon ka samu abin da ake kira jaraba wanda ake kira back masu kallo na kallon ka daidai wannan lokaci me za ka faɗa wayanda suke so su ma suke zuwa makaranta suke samu wannan kwalin da ka samu a yanzu me sirrinka me kai amfani da shi ka kawo ka ci wannan nasara to <clears throat> na gode maka ahmed lawa yanzu zan fara gode sabon kallo don suke suke mu suke kuma tallafa mana da su kwamsai zan manta ba wani rana muna unguwa lokacin ba lafiya duk gari an koma shaye-shaye sai kyawun sawa mai martaba da musin na biyu ya mana kira yake mana lokacin bai ɗauki muki ba fa shi ba sabo sarki lokacin bai ɗauki muki ba mhm. ya yi mana kira ya yake mana zo ya kira ni tukuna tun da ni na kamar ɗa waje shi mhm. yake min yakubu na ke na'am yake kaga duk abin da muke na duk abin da muke na baya biya dubu sun sun bari yau na suke ilimin nan shine shine yake da amfani Lokacin muna muna da sai nubel ba abin da muke shi ta wanka da duka Allah aka ake general aka ake general aka ce shaga kira mu aka ce mana yanzu lokaci ya sanji jiya ba yau ba da masu ilimi ake yanzu kiyarin da zan da matasa masu shaye-shaye bari fara daga kansu don allah koma makaranta iyaye kuma na kan iyaye ne iyaye su su tabbiye da 'ya'yansu ba wani bane zai zo tabbiye da ɗanka wajen ka don yanzu abin da za ka iya gaya da mutane da masu tafiya su kuma aike su tafi yan tafiya neman mata da yan tafiya waɗansu ayyukan da bai kalli abin ilimi ba wato kana nufin da kai wasi da duk wannan ka su ka koma makaranta sai Allah ya baka nasara ka samu wannan kwalin da ake kira bak kenan eh alhamdulillah da taimakon sabon kallo kuma da taimakon iyayena kamar su musamman sarkin mu da gani mata ba baton ko a dinga kira na yana ja min kunne ina cin ba yawa gefe shi ne ga ba bai na na da babba kamar shi ban tafiya suku ba ina taurin kai a musamman su da mutata su yi nusa mustapha da suna mankulne in sun taimaka mini da ya yi na kama su asai papa a shi da flow ba ke nan gare ni duk sun taimaka mana da kuma da su ke manya kaga a yau ga shi yau ni nake jin daɗi ba wani bane mai jin daɗi a waje na dole mu gode da Allah subhanahu wata'ala yanzu kuma ƙananan mu abinda za mu ga musu ko da yaran ma da kuma muna da problem kaga mata suna tafiya su ko yawanci ba su suke tafiya ba a yi kini tu su ko karanta da biya su ko sector zone karanta sector tana sun hada da bu da tafiya a da yanda ake kira mapa a matsayin ka na dalibi ka fuskanci ga matsalolin da 'yan matan mu suke samu a makarantu kenan eh shi da kwana biyu daga an samu an yi bebi baby su ɗaya su biyu ba ci ba a tafi aure kamar ni ya ni su uku ne fi watuwa so uku ne fuwa wato lokacin kana ciki tsaka da taurin kai lokacin na cin duniya ba lokacin na kasa cin sunan shi ya aka kiran aka samu a kasa ya ce mana ba shi ba ne da shi ra ake kiran ka kenan har gobe ma ya cin sunan shi to me yasa aka saka maka sunan jinera kuma kai ba soja ba kasar aka ce ba wuce ya ce ka san gobe ba hmm. ai mu isan zan jinera ka san suna na bin mutum insha Allah Allah ya saka zama cikakken jinera to mun gode kenan da yake babu lokaci hmm. a ah, 'yan sabon kallon kungiyar mun samu labarin wasu suna nan za mu dinga ɗauka ne daki daki kai me za ka faɗa maganan ka ta ƙarshe to magana na ta ƙarshe zan fara muku godiya da wannan invitation da muka samu kuma barin fara da shi da iyaye na musamman hajji lami kakana tana kwanci a gida tana jina ina gaishe da su su zubairu mai tablo da sarkin musulmai kuma wusa na garin bunagiri da mai ta ji baba tonko shi ma ba zan manta shi da iyalin shi da sai kyawu sa duwala da baki ali litoral mai eh, ma'ana ma'ana adamu hussein na biyu yana eh, da manyan shugabannin musu musulmi muhammadu yakubu zinako su alhaji wani shagubutu da su hassan kesi gabi da su malam hussein buzu an musa jingi ban manta da su ba da sarkin bawan alhaji bambon yana jina shi mana gaishe shi musamman sai ta husa matumbas shi aibu dan jima. sa da mutata ya ko duk da zan manta ya su ba na gaishe da kowa da kowa ruwan da bai bi sunan shi bai ya ƙuri kun san dan ya yi baya jin ba haka to mun gode kenan <clears throat> alhaji yakubu dauda da fatan din allah da muka samu wani lokaci za mu ƙara ka za ka ɗora a didi inda ka saya allah ya saka maka da kai mun gode to um, na dawo gare ka magatakarda wannan kungiya ko ba komai kowa san dai kungiya ce wacce matasa suke da yawa kuma matasan suka yi karatu akwai matsalolin da muke samu mu hausawa a makaranta duk mun yi makaranta wanda eh, shi ainihi wanda ya tafi yanzu maganan da ya yi ya ce mata za ka gansu matan hausawa suka je makaranta ana shiga makaranta karfe 7 da minti 25 sai ka gansu a karfe 8 saura suna tafiya makaranta ina za su je za su je ne hira daga baya kana fahimta kuma duk wani taurin kan da zaka ji ana ya tsakiyar makaranta a ko'ina a wannan gari zaka ji suna hausawa ne a gaba to wannan abu yana ci mana tuwo a kwarya a matsayin ku na matasa kuma wanda kuke kokarin ganin cewa kun yaƙi wayannan abubuwa me za ka faɗa game da wannan matsalolin da muke fuskanta bahaushe a koda yaushe a makarantu za ka shi ne faɗa da malamai shi ne kaza shi ne ya soki wannan shi ne da ki wannan shine ke taurin kai me yasa mu hausawa muke da wannan matsala kai ba ma a kamaru ba in ka duba ko ina a afirka duk inda ba waje yake akwai matsala to na gode lawa ahmed kasan aka ce lokaci yakan sa mutum ya ɗauko wasu hanya don dauki karamin misali da shi wanda ya tashi ya ce general ne shi wai ya ce wai a da shi ana kiran shi dana amma a yanzu ya shiri wai ya zamanto cewa yanzu ya gane to me yasa shi gane lokaci ne ina da misali da yawa hakan yaran mata ba example za ta za su tafi school to event a tsince su a set to transfer a anguwa kuritiya ne da shorinsu to ka gani ana yawan fada cewa in kana jin kuritiya kana da lokacin da za ka yi duk wani abubuwa amma abinda mutane suke mantawa ba mu da lokaci ba a lokaci sam in yau kana gani kamar kana da tan da za ka gyara gobe wallahi babu ah, mu a sabon kallo for example wannan muke so mu yi combat yana daga cikin wato abin da muka saka a gaban mu shi sa kake gani in ka shiga biron sabon kallo yau sabon biron sabon kula ga akwai 11 da muka saka su saboda mu nuna musu cewa in yau mu ne gobewa mu gari ifa ku su ma su ɗauki hannun gaba da zama to cewa su suke da abin faɗa saboda kannin su su ma su gani cewa abin nan ga abin da suka kama ne shi yake da kyau example yana soma daga sama kaga ni ina ɗaukan waɗannan kamar model nan saboda in yau na shiga sabon kallo har na zama yau ni ne magatarin sabon kano saboda su grasa a eh, saboda su suka gani suka sun riga mu shiga jami'a eh. mhm. sun je sun gani giya abubuwan da yake wucewa a jami'a yana faɗa min su ban cewa farko abin da ya saka suka yi kiran sabon kallo da yana daga cikin mutane suka yi kiran sabon kallo farko abin da ya saka saboda sun shiga cikin jami'a sun gani cewa hausawa munanan ba ma sun da zaman mu ba haka ne ka gani ko a yanzu a da ana yawan ce mana wai hausawa aiku haku da ƙauye mm. ana yawan gama amma kaga yanzu wannan yayi yayi da kule ba yawan gama saboda me yasa saboda muna tafiya makaranta ba wuce ina wani professional ba tafiya makarantar nisa ba cewa ba cewa hausawa wato mu yanzu hausawa wato suna da faɗin suna da mo a jinsu mm, mm. a komai yanzu tun da ka shiga za ka ga ba wuce a lokacin da in ka zo guri ma wuce na minority ba su da yawa ka gani in for example in school evangelic in ka shiga evangelic yaran suka kawo rawan ganin su nan zuwa shekara goma da ya wuce wallahi hausawa na ciki a taurin kai kuma ba bari ana maka kasan aka ce mutum ko ba gaba yana da bon quotation and quotation wannan torin kai muke so mu eradike bara ma mu jikin duka ba amma za iya rage amma za mu mu rage wannan ragewa muke so mu shi sa kake gani ungiyar sabon kallon kowane shekara da ana ana combatin ana mai ana suka ana ce ba za mu kai ba nan kawo wani magana da sarki hausawa eh, usaini alhaji kare yake gaya mana kullum muka je yana ce mana ku ringa taushe kunnen ku abin nan da kuka ɗauko za ku ji za a sage ku za toshe za a nushe ku za a mai amma da ku kaga mai wannan muna yi mun yi resiste muka ce ko mutane biyar ne shan wanje kuma haka muke tafiya alhamdulillah kuma yana ci gaba ka gani to a wannan nake so to na gode mun yi a zan dawo gare ka lele mun yi sabuwar bakuwa <clears throat> tana gefe na asma'u isma'ila asma'u isma'ila assalamu alaikum barkan ki da zuwa ya gida ya jama'a sai dai an faɗa mana zuwan ki ke daga cikin wayanda suke cikin wannan kungiya ta sabon kallo wanda ba mu san mukamin ki a sabon kallo ba za mu baki wannan damar ki faɗa wa masu kallon ki a daidai lokaci mukamin ki kuma ainihin shi magatakarda ya yi maganar cewa wannan kungiya ta sabuwar kallo masu ilimi ne suke mafi wanda suke ciki wa'inda suke zuwa makaranta ne to a jami'a shekarar ki nawa kenan kuma cikakken sunan ki da mukaminki sunana inda aka gaya muku ɗazu sunana asma'u ismaila ni dai shekara ne na samun purgatoire mm, shekara ke samun purgatoire eh, to allah ya taimaka a cikin sabon kallo ni ne secretary action mm, mataimakiyar maga takarda ke haka ni ne secretary action shi ne kuma nake so in ba ku magana gaya muku cewa a cikin sabon kallo mm-hmm. ba kawai bane manyan mu suke cikin biyu mm-hmm. har da 11 ah suna cikin biro eh. da sai yan jami'a ba su zuwa makarantar secondary ma ah, ah. suna cuma suna cikin biro saboda haka ba mu bambanta mutane kowa ɗaya muke ɗauka to na ji kin kai har matsayin probatuwa kuma kin samu probatuwa za ki je terminal yanzu ah. to abu ne mai kyau wanda gaskiya halin da muke ciki a yanzu da 'yan uwanmu mata mafi yawancinsu ba su son makarantar boko da yawa daga cikin su in sun yi sau ɗaya su biyu musamman ma furbatuwa ana iya yi su bakwai su takwas abin da yake sa mata da yawa masu ke barin ainihi makarantar boko kenan ya aka yi ka tsallaka wannan rijiya da baya ni ma na biyu na kenan ke yi hmm. lokacin da na na farko na hmm. ba abin da ba gaya min ba an ce ni in yi haƙuri in yi haƙuri musamman ma asosiyasonmu na sabon kallo sun bani haƙuri sun ce ni haƙuri na ce zan bari sun bani haƙuri gashi da ɗaukan nauyi sun ɗauki nauyina sun bani ko ito ito gashi nan da izinin allah na samu shi sa nake so in gaya wa uwana mata in sun yi na ɗaya sun yi na biyu sun yi na uku sun yi na uku kasu haƙura na biyar na goma kasu haƙura kasu haƙura shekara goma insha Allah Allah na nan insha Allah in suka zo sabon kallo da izinin Allah ba da izinin sabon kallo ba insha Allah za su samu gaskiya ne to masu kallo da sauraro kuna da ji yadda muke tattaunawa da Asma'u Ismaila wanda shekarar ta samu furbatuwa kowa da ya sani wannan kwali a wannan ƙasa gaskiya kusan ma ina jin afirka ga baki daya kamaru ne kadai suke da wannan jaraba ko mm, da afirka da kamaru da senegal su kadai ne suke da wannan kwalin da yake tsananta kuma yake matsantawa ah, ɗaliban makaranta ta yi kokari ta dai haye wannan eh, matsayin to abin da muke so in kara miki tambaya a nan a gaskiya za ki ga 'yan uwan mata mafi yawanci ba su cika san makarantar boko ba haka zaka gana cewa hausawa gaskiya mu dai an san mu da in yari yari ta kai ko in ta samu kuɗin bepesin ta za ta iya komawa da je ta auren ta shi ya fi mata to daga ganin ki naga kin dosi yanzu hanyar ba na san ba nan zaki tsaya ba ki ba ki daga cikin wa'anda suke tunanin cewa ya kamata a aure da wuri a ajiye boko a gefe? Miji yanzu za mu aure ban ba. yanzu ko miji ya zo yanzu yanzu na zaki bar bokoki ko kuma zaki ci gaba da makaranta gidansa a zan ci gaba in kuma yace ba zaki ci gaba ba <laughs> zan bari aure ya fi komai to to da fatan ne masu kallo kuna dai jin mu asma'u cewa ta tana zuwa makarantar boko kar ku yi tunanin cewa zuwan da take makaranta ya hana cewa in ka zo neman ta da aure ba za ta yadda ba tana zuwa makaranta ne a hali kuma tana jira idan miji ya zo za ta iya tafiya ko ba haka ba a yi kai dariya ba haka ke faɗa ba to wannan kenan to kafin a ce na dawo gare ki zan zo kan lele wato an ɗan kwan ana ruwa kuma ƙasa tana shanyewa yanzu ga baki ɗaya shi shugaba musulmi ne magatakarda musulmi ne mai ba da shawara musulmi ne kai dai wanda suke da mukamai dai a wannan kungiya duk musulmai ne amma kamar da inda Allah yake cewa da labal ilmu faridatan ala kullu muslimin wa muslimatin hurdin abdin sangirin au kabirin ya ce mana neman ilimi wajibi ne akan dukkanin musulmi gaba daya kullum gabaki daya ya ce da da da bawa da yaro da babba ko ba haka ba to me yasa ku kuka zaɓi fannin makarantar boko don dai a tunaniya a duk jawabin da kuka yi ɗazu na ya tunanin za ku ce min bayan karatun boko da kuke bayarwa akwai inda kuka buɗe wata makaranta kuma na taimaka wa ku. da ba su yi karatun muhammadiyya ba ko kuma ku ce kun haɗa taro a kofar sarki an ɗauko autorization shi ainihin takardan eh, ba da shi don yin eh, taro a kofar sarki na ba wa kannenmu da suka haddace izu ɗaya izu biyu izu uku izu goma izu izu sittin kyaututtuka ta musamman salamu alaikum bari mu ɗauki kira kafin dawo kanka tunda naga kana tunani amin alaikum salam na alhamdulillah wasu se ko allah lăn đường Naam. o se ko eh, a ƴewna jamɗe ɗiɗi jamɗe ɗiɗi sharia sharia gimol on jamɗe ɗiɗi jotta e ɗon wolwa haala andal on haala l'école on faami ko sabon kallo nake cewa ya kamata a tunanina tun da dai musulmai ne mu makarantun duka ba sai mu hada ba asma'u isma'ila a ce gaba ki da kuna zuwa don na ga wani taron da aka yi a yawun da abin ya burge ni musamman irin wannan taron da kuke ku yi haka suka yi a yawun da ranar lahadin da ya gabata da ta gabata wanda aka ba wa ɗaya daga cikin ɗalibi kyauta ta musamman wanda ya haddace alkur'ani izo sittin. kuma shi ma ɗalibin jami'a ne sai aka haɗa aka ba da kyautar suka ci jarabawa a makarantar boko na zamani aka ba wannan kuma da ya shi ma karatu izo 60 ya haddace izo 60 kyauta to shekara bakwai a matsayin mu na 'yan jarida muna bin ku diddigi ganin cewar an yi irin wannan taron ba yi har yanzu ba to ko me zaka fara matsayinka na mai bawa shugaba shawara a wannan kungiya malam ahmed kenan ka san ita duk wayansu abubuwan da ake komai na da lokacinta idan kuma ka ga yadda ka faɗa farko mu musulmai ne ka san iyayenmu ana fara haifanmu komai na musulunci ake mana kafin mu je makarantar boko makarantar islamiyya mu aka fara saka don bayan boko na islamiyya da da kira salamu alaikum yawa ya suna kuma daga wace ƙasa kike kira kuma mai ra'ayinki game da wannan tattaunawa da muke akan mahimmancin ilimi da kuma kyaututtukan da wannan kungiya suke so su bayar ranar asabar a kofar sarkin hausawa birnin duwala me za ki faɗa wace gudunmawa za ki bayar eh, na'am daga wace ƙasa Ah, ok, Bunaloka Aduala. Naam. na, sai daya.

akwai abin da zai ɗauki kai to wasu ma yana tsoron da an da su ba su a duka ne shi ko su taimako suna buƙatar amma wato shi ne ke rubuta shi ke nan abin na ɗan ji aminu wa alaikum salam aminu alaikum salam to aka ce sabon kallo abin da suke na burgewa amma kuma aka ce eh, ma'aikatan kun ce ita kungiyar da baki da wani suke ciki na da girman kai za ka wuce ka gaishe da mutum yana ɗauki kai saboda ya ganin cewar ya yi karatu a'a shi ne waye kasan shi ilimi akwai level da idan ya kai za ga cewa ba kai kanka ba akwai ɗagawa da kake ji da shi don ilimi shi ne ginshiƙin komai to in baka yi hankali ba ko malamin makarantun muhammadiya ko na boko duk sanda ga Allah ba ka wannan ilimin to baka yi hankali ba da kuskure wannan kenan amma abin da ya shafe ku ban sani ba ko kuna girman ka ku ba ku da shi ko za ku faɗa musu aiwa amin alaikum salam na'am ya suna kuma da a wace ƙasa kake kira na salamu alaikum salamu alaikum lafiya kalau wa salam salam yawa ya sunanka kuma me za ka faɗa game da wannan shirin da muke ah, alhamdulillah eh, na'am malam murtala muna ji ah, muna abin da yake yi da yake fi kuma da duka faɗaɗi saboda idan lafiya tana makaranta ba a yi a aure su shi ne kawai a matsala ta. na Da fatan kun ji. wannan. Ya ka ji wannan ko? Ah. Yawa. To, mun jin Allah da da yake muna tare da su ainihin matasan da suke kokarin ganin cewar boko eh. ta fannin mu hausawa gaskiya ya ci gaba in Allah da zai bada amsa game da wannan abin da ka faɗa ko zai ƙarin bayani a kai.

to a ah, kace zaka bashi amsa maganan da yayi na idan mace ta yi makaranta ana da matsalan abin nan ni daman da zan zo matan sabon kallo akwai aiki da suka ce in sanar domin sun lura idan sun yi makaranta mutane na gudun su mutane na ana ganin kamar suna da girman kai kamar ita yan yariyar nan da ta zo domin kanwace a waje na zan ce ma ya ah, domin uwanta yar mu ce kun ga premier take yi amma da ta zo sabon kallo mun nuna mata duk wani abin da ake yi ajini shine a gaba mm. mu kuma ajinin mu ya nuna mana mace babu inda ya kamata ta je ta mm. zauna kamar gidan mijinta kaji yanzu da bakinta ta bala in miji ya zo yanzu za ta tafi sannan kuma matan sabon kallo da suke jami'a da suka yi nisa dama sun ce in dai na zo domin da Allah ta ɗan gudun mai jiya kai kanka mm. shi na in sanar da wannan sakon mazaje kada a gansu domin sun yi makaranta a ce suna da girman kai ko kuma in an aure su za a samu matsala suka ce su da makarantun da suka yi da komai da komai ba shi bane yake nan prison porta ba shi bane yake da amfani a wurin su mm. makarantar zai yi kyau amma amfanin da zai musu a gidan mijinsu ya fi musu wannan su abubuwa saboda haka suka ce mazaje su daina jin tsoron zuwa gare su su kofar su nan a buɗe a yanzu haka ma aure suka ce su ke so domin mace kai kanka kasa in ta kai shekara ashirin da biyar babu miji akwai matsala domin matan sabon kallo kan suna bukatan aure kuma sa'an nan ita ƙungiyar sabon kallo bayan su abubuwan da na gaya maka suke yi daga ciki kuma akwai aure ma da muke yi mu ya mu a cikin kungiyar sabon kano da a yanzu haka kan mutane sun fi hudu ma da kungiya suka samu mace zan shigo cikin kungiyar saboda haka duk namijin da ya ga ya ga yar mata yana so amin wa alaikum salam amin wa alaikum salam ya suna malam ka rage saucin akwatin kallon ka kaɗan don allah ya haƙuri ka dan rage eh, saucin akwatin kallon ka ka rage eh, sauci kaɗan ka rage to masu kallon sauraro duk wanda zai kira ya tabbatar da cewa ya nisan da kaɗan da akwatin kallonsa ko kuma ya rage sauci don allah domin mu samu mu saurari me kuke faɗa cewa kace kofa na bude ga wanda ke son aure kuna aure ma a junan ku a cikin a cikin mu muna aure wa'anda kuma suka ga yan makaranta in ma ba za su yi su musu magana ba su biyo ta wajen mu za mu ɗaukan musu za mu ga iyayen yara mu ɗaukan musu yadda aljini ya faɗa to mutum zai shiga cikin kungiyar da ya samu matan aure a cikin kawai inda ya zo da manufa mai kyau ba matsala shikenan eh sannan kuma akwai yarinyar da ta ce a kungiya akwai masu girman kai nake tsaman lawan ahmed kafi kowa shi nan mu misali zan fara daga kaina hmm. dai shi ka ba ta aminu alaikum salam oh. yawa na gajiya oh, oh. ya sunan ka kuma daga wace kasa na'am muna jinka sannan daga kaina za ka fara ka gani muna da girman ina da girman kai ko bana da girman kai shi ga shugaban sabon kallo garba audu hmm. yana da girman kai ko baya da girman kai da wanda daga nan za ka fara gani kuma daga cikin mu yadda na faɗa mutum da gangan jiki ne akwai kai akwai kunnuwa akwai wani lokacin da kunne zai ji abin da baya da kyau wani lokacin hanci zai zai ji abin da baya da kyau to saboda haka a cikinmu ba mu duka bane za mu kasance masu kyau wajen ila daga cikinmu akwai waɗanda suke da wannan abin in amma da lokaci in suna fahimtar wayansu abubuwa za su gane na fuskance ta ka gane abin da ke nufi kila ka lissafa mutane biyu bayan kuma ka ce ko kai ko ko ɗari biyu kila da ka lissafa guda biyu na ni shaida ne ba ku da girman kai kila daga cikin akwai wayanda suke da wannan ta faɗa don a gyara in ma akwai ko babu tana nufin cewa nan zuwa gaba a zama waɗanda suke ɗan ƙasƙantar da kai shine kawai abin da ke nufi kenan ni abin da zan ɗan ƙara bayani akan wannan yariya zan ce mata ita da take magana wannan magana ina gayyatin da ta zo ta yi shiga ƙungiyar sabon kallo mm, saboda ga yadda abin da abin za ta canja wannan tunani to na gode lele kafin a ce mu abin da na maka wata tambaya mai muhimmanci nake cewa me yasa a matsayinka na matashi kun ta matsayin kungiyar nan ta matasa wanda ba za ku gani ku ga yadda za ku dinga tsara hmm, tarurruka irin yadda za a dinga bawa waɗanda suka yi ƙoƙari a makarantun muhammadiyya kyaututtuka ba kaga kun fara tun shekara bakwai kuna taimako ta ɓangaren makarantar boko normally abu ne mai kyau domin ilimi dai yana tafiya da zamani ko ma menene yana tafiya da zamani wannan makaranta ce ta zamani ba za mu ce ba kyau ba abu ne mai kyau amma ginshiki yadda ka faɗa ana tasowa a gida farkon abin da ake yi ne a fara tura yawon na'am muna jin ka na'am eh, ni an ba haka na ce na gani ya rike a cikin suna makaranta a na sai na yi kofi da kofi a na haura da kowa ya su suka ce suka ce mana waye makarantar suke kuma ba a da wanda aka ta tafi jaraba ko je wallahi ba ta samu kofi ba ba ba na aka tattar da suka ba Okay. Eh. sabida haka ne wallahi ya rage in akwai da so na kuma an su yanzu wallahi su mataki wannan Allah. To, mun ji mun gode insha Allah za mu tattauna a kai da yake ganau ne kai ba jiyo ba shi yasa kai magana ka kara dawowa mun gode insha Allah za mu tattauna a kai yanzu mun gode sosai to asma'u a za mu a za a mishi na makaranta a eh, eh, za a malama asma'u da yake kin san dai na ce yan sabon kallo suna da yawa da suka zo tofa albarkacin bakin su a wannan farfajiya ya kamata a cikin ma kin yi maganar ki ta karshe kin faɗa mun ji daɗi muka ce Allah saka Allah kara miki basira da hazaka jarabawar da kika ci irin haka muke so a jinsi yayi yawa domin mu ƙara samun wayewa irin na zamani wace magana me zaki faɗa na ƙarshe da yake lokaci ya ke zaki iya tafiya magana na na ƙarshe shine ina kiran matasa ɗan uwana maza da mata su shigo ƙungiyar sabon kallo ke na magana da zan su shigo ƙungiyar ko da ba sa karatu dan nata zaki bada shawara akan masu zuwa makarantar boko da sauran ko da baka karatu insha Allah ka shigo daga ciki za baka kuɗin za saka maka kuɗin sun makarantar boko to wannan kenan mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi zuwan da kika yi wannan zaure mai albarka wani lokacin insha Allah za mu kara gayyatin ki saboda mun san cewa kin zo da abubuwa da dama amma da yake lokaci to dole za a mu hakura sai kuma wani lokaci mun gode to na dawo gare ka mm, lele da kai magana da zo akan nake ta maka kan makarantar boko da kuka saka a gaba kuka bar makarantar mu na muhammadiyya a baya ko me yasa wannan a ganin ka ne mun bar makarantar muhammadiyya a baya domin duk kowa daga cikinmu in ka lura ko kuma in ka fahimta za ka ga kowa na nashi daidai inda ya tsaya musamman na mahammajiya sannan kuma muna da komishin a sabon kallo na sha'anin addini don duk waɗansu abubuwan da muke in ka lura akwai muna da sha'ar da zafi islami shine sunan shi jimuru sai duk wani abu da ya fahimci addini da sauransu muna dubawa amma kamar shawarar da ka bamu mu haɗa babban gasa na musamman na raba wa mutane na raba wa mutane na raba wa yara da suka je suka yi karatun addini da sauransu tukunna daga cikin mu za mu fara rabarwa domin in ka lura watakila wancan remis da ka zo baka lura ba watakila kafin mu fara remis da primo akwai su dan karatu tukunna da muka fara yi da sauransu musamman baka fahimce ne ba mamma wato ina so nuna maka ne wato maganan addini muna yi kafin mu fara bari mu kira salamu alaikum baka fahimce ni ba ai babu abin da babu abin da musulmi zai yi bai fara da sunan Allah bai fara da addini ba abin da nake nufi shine shekara bakwai yau kungiyar sabon mun minti da aminu alaikum salam salamu alaikum shekara bakwai yau kungiyar sabon kallo na hada tarurruka ba kanana ba kananu ba a kofar sarki musamman kai ma ka faɗa maganganun da kai a farko kace kuna yin hakan ne kuna ba da kyaututtuka ga wayanda suka ci jarabawa su baran ko saboda ba su kwaɗayin son wannan makarantar boko abinda nake nufi shi ne me yasa ba ku haɗa manyan tarurruka ga baki ɗaya zallarta na wayanda suka yi kokari a fannin makarantar muhammadiyya na ji eh, malam ahmad na dai jinka insha Allah wannan da yake ka fito mana ta wannan hanyar in kasan kowane kungiya tana da manufanta kowane kungiya tana da irin nata gudunmawan da take bayarwa kaga misali yadda ake ba mu gudunmawa akwai makarantu da mu ma a kowane lokaci in suna irin abubuwa ka muke kai musu agaji na yin wa'annan abubuwa amma musamman za mu duba mu gani nan da ba juma ba za mu haɗa babban gangariyan wannan na gasan karatun alkur'ani da sauran abubuwa da za mu ga mu tallafa amal lawan ya baka shawara amal gabal ya bada shawara yawa dama abin da ke sun ji kenan ku da wannan sako ne na gode dama inda nake so a ce mun abin nan kenan to kafin a ce na komo gare ka mun yi ƙara sabuwar bakuwa hassana ali kalli Hassana Ali Kalli Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu To yau gaki a farfajiyan Hausa bakwai tauraron al'umma wannan shiri namu na zauren matasa inda muke faɗan matsalolin mu kuma musamman ma taron da wannan kungiya take kokarin yi a kofar sarki insha Allahu ranar Asabar domin tallafawa 'yan uwa da suka ci jarrabawansu a wannan gari mai albarka ba don komai ba tun kara musu kuɗi akan sun makarantar boko. to ke me matsayinki a wannan kungiya kuma a makarantar boko shi ma me matsayinki um, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Um, je suis je <laughs> ah, association Musa Bankolo kowa na da tashi a fofin da aka ba shi a ciki ni particulièrement ina nan chargé des affaires extérieures da aka muna nan muna da yawa ciki mais de temps en temps ne ba su nan on peut les harkokin waje kenan eh mu kula da harkokin waje en quelque sorte donc on travaille muna aiki en permanence mu yamu wanda bai nan on peut le zama mu mu yi mu yi remplacer shi en quelque sorte eh, eh kuma kamar da kuka yi magana da su association sabon kolo yana da yana eh, da abin da yawan portion da muke son mu yi kuma muna neman taimako da manyanmu da za su su taimaka mu moralement surtout de financement aussi parce que muna da on a toujours besoin de ça et concernant aussi la asabar da za mu yi remise des prix mun soma wannan abin tuntuntuni muka soma yau muna shekara bakwai ko takwas to kwan soma la septième eh bakwai kenan da muke muna muna gode wa Allah da wanda suka zo suna dan taimaka mana mu ma muna gode musu da yawa eh muna so a ran asabar in akwai kuma za mu profite puisqu'il y a l'influence aussi des gens na magana inscription mu 20 20000 inscrits in akwai wanda ba su yi inscription kansu ba su profite ran asabar in su sa su yi inscription kansu a musulman 20 000 inscrits don kuma da magana remise des prix na asabar inshallah wato association sambo kwallo sai ina association abin non lucrative muna nan don taimakan mutane ne ba wai don muna ona muna encouraging yan uwanmu da suke sukul mu ma muna cikin gaba to muna so mu nuna musu mu ma muna nan don mu taimaka musu mu yi encouraging su don su ci gaba da da sukul to hasana mun ji ali kalli kin yi kokari kin yi jawabi daga cikin jawabin ki da na ji gaskiya kin ce a gaskiya wannan kungiya kun daɗe kuna kokarin ganin cewa kuna tallafawa kannan ku suke su makarantar muku za a iya taimaka muku ko da eh, shawarwari mm. ko da kuɗi to yanzu haka kuna da account number muna da shi Mm, ok account number idan kuma lambobin ku da za a iya dan turo muku idan mutum na bukata don abu ne mai kyau a ce ah, mutum na so ya dan bada taimako dole a ce ko ba komai ya bada taimakon shi ta orange money da sauransu To eh, a ta mobile gashi an saka eh, ok don duk wanda zai iya tallafawa ta fannin kuɗi ko mm. shawarwari ko ma mm. menene ga lambobin ku nan an saka a ƙarƙashin akwatin kallo mm. a daidai wannan lokaci ko ba ka bani maga takarda don mai so ya taimako ko dala ɗaya ko dala biyu ko shawarwari ne ya tallafa domin abu ne kuke ganin cewar ko ba komai mu da suke wasa da makaranta dole a dan ganin da za a yi a dan basu gudunmawa ta irin wayannan kyaututtuka da sauransu na sun karance shekaran nan za mu yi ba da sensan sosan elef sensan shi ne dalibai 564 da eh. za ku ba wa kyaututtuka wannan shekara insha Allah ranar asabar eh. mm, kayayyakin kamar su menene haka da sauransu to kasan mun ce su kuma mun san ayyukan da yake mai ɗalibi yake bukata to duk wanda za mu ba shi da abubuwan da yake bukata su na shekara insha Allah za mu mu ga mun cewa mun ba da yara na'am to wannan kenan a su kallo kar ku manta ga lambobin su a karkashin akwatin kallon ku za ku iya turo taimakon ku a wannan lambobin da ku gani orange money mtn money akwai account number amma ba mu samu an saka ba duk mai so ko kuma za ka iya matsowa nan wannan tasha wasu bakwai za mu iya tura muku da yadda ya kamata a ce an yi domin samun wannan kungiya mai albarka to maga takarda mun zo karshe me za ka faɗa ka na karshe to na na karshe ina kira da duka yaran da suka yi a gaisin sunansu da su zo ranar da iyayensu na farko kenan na biyu kuma na jinjina ma duka mambar association sabon kallo saboda gudunmu wanda kowa ya kawo da abin da ya ci gaba na uku ina jinjina da wannan tashiya na hausa bakwai da ta bamu wannan opportunity ya zamanto cewa da yadda muka sani hausa bakwai ita ne sponsor media na farko na mu don haka muna jinjina ma duka waɗanda suke aiki a wannan tasha na hausa bakwai musamman ma na mai gidansu abdullahi sadu ubangiji allah ya ci gaba da ɗaukaka shi kuma allah ya sa abubuwan da ya saka gaba ya yi shi na a ƙarshe na gode ma duka waɗanda suka kalli wannan shiri da haka yi kuma musamman iyaye na a gidan sarki na gaishe su kuma na daɗe musu addu'a Allah ya ba su lafiya mun gode kenan a ka muhammad awal kai me za ka iya faɗa ka na ƙarshe a wannan zaure na mun albarka a jawabina na ƙarshe abin da zan faɗa inda muka yi kuskure shi a kira mu iyayenmu da mu su yi mana gyara sannan maganar su sharu taimako wato na su wasiya da sauransu in an ga inda muka kasa kasan matashi ko wani abu akwai dan kuskure shi a kira mu mu gyara sannan kuma akwai godiya musamman da zamu wa abdullahi sado ita kungiyar sabon kallo yau shekara bakwai tare da abdullahi sado muke ta zuwa har inda muka iso yau domin a kowane lokaci yana kawo nashi agaji da nashi taimako sannan akwai musamman godiya da zan yi wa idrisu sarkin samari wato a kowane lokaci idan muna abubuwa haka shi kan shi yana nan da mu domin kada matasa a gani ko wa'annan sun yi boko ne kawai da sauransu domin shi kan shi yana kawo mana agaji dewa kamar jiya tare da shi muka ta shirye-shirye da sauransu sannan kuma muna kiran kowa da kowa ranar asabar da a fito a gani abubuwan da zamu sannan kuma muna da diaspora util da su ma sun ji labarin sabon kallo sun mana alkawari ramu aiki da su ina precise da kyau jaspora uchil da su nake jaspora uchil me kenan jaspora uchil wato jaspora yuci yadda da ka ji shi haka mm. wato ka san akwai abubuwa guda yan kamaru yan kamaru suke kasan ma amma masu amfani masu amfani muna akwai mara amfani domin yau idan kun lura a ƙasa da baki ɗaya diaspora ita take juyin role important wa ƙasa saboda haka namu diaspora in na kamaru muna bukata su yi mana amfani sosai diaspora yuci kenan diaspora yuci sannan muna wa mu godiya domin su suka kama na irin agaji haka muka iso wannan waje sannan na gaishe da president ko supreme wannan kenan mun gode sosai da gaishe gashin da ke da fatan dai sun je mun dawo kan hasana ali kalli me zaki fara jawabin ki na kashe kai jawabi na karshe muna zan fara gode wa allah gode kuma wa wannan babban wanda yake da wannan tasha shi na abdullahi sado ya taimaka mu da yawa allah taimaka mana allah taimaka mana mun gode allah buɗa masa shi ma muna so eh, kamar da lele ya faɗa alle mu muna da yan diasporan da chill kamar da suka taimaka mana suna su kenan mu on da jan kinu support da wanda za su kawo mana ƙari a cikin kungiyar mu shi muke so alle taimaka mana mu duka kuma mun gode wa iyayenmu muna godiya wa iyayenmu dukkan wanda suke kallon wannan tashar hausa bakwai ku ci gaba da kullum hausa bakwai salamu alaikum to wa alaikum salam jama'a masu kallo maza da mata manya da yara nan muka kawo karshen shirin namu a zauren matasa inda nake cewa inda tambaya ko korafi ko shawara lambobin hausa bakwai na nan a karkashin akwatin kallon ku a kore yaushe a madadin wanda suka taimaka don tafiyar da wannan shiri akwai nasir ladan sai abdullahi sadu sai adamu sadu ni amal wanda na gabatar nake cewa ku huta a gidajen ku lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bisalam assalamu alaikum